ya sake dawo da wannan darasi na alƙur'ani mai girma yau biyu ga wata na ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai ko muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci eh, kafin mu ci gaba akwai tambaya wadda aka rubuta kuma a nan aka rubuta ta amma mun rusa ta a musallacin sarki da ba sani ba ko mai tambayar ya zuwa can duk da ma dai ba tambaya ba ce kawai cewa yake yi assalamu alaikum mara Allah ya tsara ma lafiya yadda muka shiga watan ramadan lafiya allah ya samu ga ƙarshensa lafiya ya karbi ibadunmu amin malam don allah ya hankalin hukumar ruwa water board ana fama da rashin ruwa ga watan ramadana su taimaka suna ba da ruwan don a samu sauki to an daidai takardar ko? kaga ai ba tambaya ba ce roƙo yake so ko kuma a ja hankalin wata ba ina ma'aikacin wata ba yake a nan babu a kodai ba zai fito da kansa ba saboda domin ba abin da za mu maka illa kuma za mu maka sako ne zuwa wajen wajen gm ko to ma'aikacin wata ba tun da kana jin mu kai shiru kuma kake ka fito to ka ji abin da mutane suke kokawa ba ana neman da ku taimaka domin mutane su samu sauki kuma gaskiya ni ma shaida ne akan ba a samu ruwa sai dai ban sani ga koko kuna samu ni dai na yi sati ya kai shida ko bakwai ban ruwan ba ni jiyan ma ban gani ba ma kai ne ka gani jiyan amma ni ban gani ba ni ban samu gajiyar ba kuma ni ba na jin cewa wata mutu na na kudi ni na biya kudin ruwa to kaga ba za a sayar mun ba kuma ba a bani ba kuma an garbi kudi na haka ne to kada dai mu kawai ta magana muna roƙo roƙo muke yi ko inda an ce ah, a ce baka na ɗaukar kuma aikacin ruwan da ya shigo muna roƙo da a taimaka a ah, samar sannan su kuma al'umma su ma sun su taimaka su biya kudin ruwa ko? a ah, ɗai ba za ka ce baka zama ba kuma baka biya kudi ba ko kuma ka je ka yanke wani fayil ka rinka sayarwa ma ruwan al'umma ko da na ji ma'aikata ma'aikatan wata kwatsun su ma suna kuka wani lokacin ana da fayil sai mutum ya rinka tara kuma ya sayar kuma ga wasu sun biya kuɗi a gari kuma ba su samu to wannan shi kuma nau'in bene ne zalunci ne ko a ah, ba za ka yi magana ba saboda yanzu an shigo layin gabo zalunci ne mana inda za ka iya datsewa kuma ka tara kuma ka sayarwa mutane wanda ruwan ba naka ba ne ayin kai ma ba ka yi abin da ya kamata ba don haka dai kuna roƙo a kalli wannan al'amarin Allah kuma ya sa a daji eh, idan suna da wasu matsaloli a wurin to muna roƙon Allah ya warware musu domin mutane su samu ruwa wani lokaci watakila ko rashin kudi ko wani abu mai kama da haka ko wutar lantarki ko haka dai mu sama musu uzuri watakila sun sa fito su faɗi su da ya sa ba a samu ruwa to amma dai mu fatan mu shi ne Allah ya ne komai a samu ruwa saboda wannan lokaci gaskiya ana buƙatar ruwa sosai na biyu mai tambaya yana cewa wannan assalamu alaikum da fatan malam ya yana yana lafiya malam mu ne barayi suka shiga gidanmu har suka tsari wato yayana da matarsa to sai muka bi su muka kuma eh, sai muka bi su kuma muka ko muka bi su muka kama mutum daya muka masa duka sai daga baya aka ce mana ya mutu a asibiti shi malam akwai kafara a kanmu na gode mai muguni yana da wasu maganganu a kan irin wannan ba za mu iya ba da amsa kuna da kafara ko ba ku da kafara ba domin ba ku ba mu cikakken bayanin wajen kama shi ya aka yi a wajen ya fito ne da makami ku zai cin muku ko ma kuka cin masa koyaya a kai ko kuma gudun tsira yake kuka kama shi yana da magana guda biyu idan gudun tsira yake ba ya fito da makami ne yana son ya cin mai kashe ka ba kai kuma kai abin da ka kare kanka sai aka samu mutuwa a nan to a nan ne malamai suke da ganin kana da mafita amma in ba da wannan bane kawai dai irin abin nan ne da ake a bakin kasuwa ko a bakin tasha a ce barawo sai mutum ba a roka masa komai ba sai ya fito da kulkinsa ya tsaya a bakin hanya yana jiran barawo ke so yana zuwa sai ya rade shi wannan idan ka kashe shi shari'a ba za ta yadda maka ba saboda na farko dai tukunna ba haka aiki ke barawo a musulunci na biyu ba kayan ka ya sata ba na uku baka kai shi inda za a hukunta shi ba domin shari'a ba ce da ɗan adam ya ɗauki hukunci a hannunsa ba inda ya ɗauki hukunci a hannunsa to wannan yana sa al'umma ta zamanto ba ta da tafiya a kan in kowa zai ɗauki doka a hannunsa domin lokacin da kake jin an ba laifi ka kashe wani ba tare da ka kai ba hukuma ba to wani kuma yana da dangi su kuma za su zo su cin maka suna so daga nan kenan yakin kisan kai zai shigo amma yana kai shi wajen hukuma in hukuma ba ta hukunta shi ba wannan ita da allah shi yasa idan za a kama a rawo kai wajen yan sanda su take shi to za su gamu da allah kuma don kana ɗan sanda ba zai sa a daina magana ba ni ma in ka kama ni sai ka yadda za ka yi shi ne dole a gaya ma gaskiya a kama masu laifi a kai maka ku ta rubutu kuma ku sake wannan allah zai tambaye ku kuma zai bi kadin al'umma domin ku aka naɗa a matsayin tsare jinin mutane ko da dukiyarsu ah, so rashin tabbacin cewa kun shi ya fito da makami ya yi ƙoƙarin cin baku ko kuma ya ɗaya saboda kaga wanda ya tsara shi da ya kare kansa a wajen kare kansa da aka tsare shi hannu kashe farawa wanzan da ya ce bayi da komai saboda wajen kare kansa ne to amma ku cewa ku kai kun bi shi kuma kun kama shi to da kuka kama shi da wanda ya kamata ku yi shine sai ku kai hukuma amma lokacin da kuka zo kamawa sai ya zaro makami kuma lalle zai ci muku zai iya kashe wani daga cikin ku kuka tsaya kare kanku to yana wannan halin da ya ba ku amma in ya riga ya yi saranda ya bi kauya to yanzu tsaron wanda ya yi ma hukuma ce kamata ta hukunta shi da tsaron ba ku ba saboda ko ba a ba ku damar yin hukunci ba muna buƙatar bayanin yadda da kuka bi shi yadda ta kasance tare da ku sannan sai mu ba da amsa kuna da kafara ko ba ku da shi amma a yanzu ba mu da amsa kuma dole za a yi haƙuri saboda haka muke an gane akwai ma abin da in ka matsa sai mu ce a je wajen masana akan wannan dokar ko akan wannan abubuwa din saboda a samu tabbaci kafin a yi ma hukunci wannan shi ne abin da ya kamata don ka hada zuba ka yi bayanin da za mu iya samar da hukunci a kai ba don haka muna jira Allah ya sa ka ji bayanin to sai ka yi bayanin yadda aka yi domin zai iya yiwa ka bi shi da ka shi kuma kawai sai ya zaro wuka kuma ya yi kanka to kai ma kuma sai ka ga cewa kare kanka ba kai ya sha bamban da da ka bi shi wata kira yana cewa da Allah kai hakuri ya sha bamban da wannan sannan duk da haka sai ka wuce kuma har sai iyakar da ya duka don malamai suna da sabani a kan wanda ya kashe barawo ya za a musa domin hukuncin barawo ba kisa bane to amma aka lura da hanyar da ya biye kisan watakila kare kansa ne saboda akwai hadisan su man kutila duna malihi wa huwa shahid kaza da kaza da dai irin wannan akwai irin su yadda zalima da wanda za ta shigo gidanka ta yi maka ta'addanci akwai ire-iren waɗannan so muna son bayani za mu ci gaba bayan mun kaddamar da wannan sura jiya akan aya ta farko insha Allah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 an buɗe surar da harafi wanda yake nuna ta hakiki wato shi ne kad yana nuna hakika da tabbas hakikatan muminai sun rabauta sun rabauta ba a nan gidan duniya ake wannan maganar rabautarsu sun rabauta ne a gidan lafiya duk mumini Allah ya ba da tabbacin anan ya rabauta rabautar da ya yi shi ne aflaha bil janna ya rabauta da aljanna akwai su hadisai da suka zo suna da rauni amma duk da haka za mu faɗi wasu daga ciki saboda in ka ji su ko a wani ku hadisai suna da rauni kafin mu faɗo sifofi na waɗannan almobinu daga Allah ya ambata imamu Muhammad ya fitar da hadisi wanda umar ibn khattabi ya ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadin cewa annabi yana cewa kamar addu'a yake yi amma umar yake yana ba da labarin ya ji manzon Allah ya ce ya ce annabi ya kasance idan wahayi ya sauko idan nazalar wa'ayi idan wa'ayi ya sauko yusmahu inda wajihihi ana ji daga fiskar annabi sai a rinka jin wani abu kadawiyin nahal za a rinka jin kamar wani kukan kudan zuma idan wahayi ya zo to wata ruwayar kuma tana cewa idan wahayi ya zo wato ana ganin annabi ya kan faɗi magashiyar kamar ya ma a wani lokaci kuma akan ce wahayi idan ya zo shi annabin ne yake jin kasin silatul jams kamar dai ana kunna karan kararrawa a cikin kunnan su ka kaddara yanzu a sa kararrawa a kunnen ka kuma a rinka danna ta tana kara ba za ka ji daɗi ba ko sanan duka waɗannan ruwayoyin da aka zo da su ba su ne nake magana ba su ingantan ba da ya sa aka ruwayar da ake cewa ga dalilin da ya sa aka saukar da ayar su ne suka zo da yawan rauni hadisan wannan yana nuna maka kenan lokacin da Allah yake so ya ilmantar da annabi to ba a ba shi ilimi da sauki domin saboda za a ilmantar da shi da wahayi ya fadi suman mai wanda daga ya suma ai ba dadi da ya suma da shi kuma duk wanda za ka ga zufa tana tsaffafo masa to ba daɗi ba ne ya saka shi jin wani abu kuma duk wanda ake saka wani abu mai ƙara yana shiga cikin kunnensa to ba jin daɗi ba ne da ayyata halin sai malamai suka tafi a kan cewa lalle duka mai neman ilimi to ba da mai shi da sauki ba tunda annabi ɗan gata ne a gurin Allah ba wanda ya kai shi gata kuma in fada ne a wajen Allah ba wanda ya kai annabi samun fada ya fi kowa fada a wajen ubangiji idan ɗaukaka ce da daraja babu wanda ya kai shi amma ko ikara da ta sauka an kama shi an matsa wanda ana ce masa ikra kai karatu daga ƙarshe yana cewa ma ana bi ƙari masu fassara wannan magana suka ce ma ana da ƙari'in yana cewa ni ba mai karatu ba ne suka ce yana faɗin wannan kalmar domin ya samu ya kubuta daga wanda ya zo yake matsa shi yana cewa sai ya yi karatu ko daga jibril yana matsa shi yana cewa yi karatu yana cewa ni ba mai karatu ba ne saboda a sake shi ya kubuta saboda wahalar da ya sha sannan kuma ya fita zuwa gidansa ya tafi kamar a rikice domin ya je yana cewa a lullube shi a lullube shi wani matakai guda biyar dukkan suna nuna ga lokacin da Allah yake sanya ba annabi ilimi to baya samunsa da sauki kenan babu yadda za a yi yanzu kai ka kana kana neman ilimi sai ya zama maka da sauki ko dai jarrabawar ta to maka daban-daban da irin yadda kowa yake neman ilimi kaga annabi kai kan matsa shi ko ai kuma wata kila da asamin da talauci na kudin makaranta da wane ne da za ku dame ka da ka yi wa asamin din a soke duk sai sai ka yi ta samuwar irin waɗannan wahalhalu in ba ka daure ba ba za ka cin magaci ba sai ka gudu shi yasa lalaci ba aikin ɗalibi ba ne in dai ka yarda za ka karatu kai ɗalibi ne to lalaci ba ka ba dole ka jure dole ka yi abin yadda ya kamata to ana zaune a majalisin annabi alaihi wasallam sai aka ji ƙara daga fiskar manzo Allah kamar kudan zuma yana kadawa so wannan wata alama ce za a ji kamar zuma ce take wucewa shi haka so wahayin kenan yake zo shi yasa mai na qur'ani yake cewa da aka ce wa sama'i wa tsari sama ma'abociyar hanya farki. wai tafarkin zuwan wahayi saboda sai annabi ya rinka jin kamar ana gugo waya kamar ringin ton yana shiga kuma yana ratsa kunne saboda za a turo wata magana kuma ita kanta maganar shaidar da ubangiji ya mata ba magana ce kawai wanda ake jinta haka kawai a inna sadulki da alaika kaunan safilan ko daga jin safilan to wata magana ce mai nauyi to abu mai nauyi kuma danna mai daukan zai ke. don haka wannan shi ma a siffar maganar ana nuna maka babu sauki a ciki to sai ce sai muka ji wannan tsarin ba makasna sa'ata sai muka zauna wani dan lokaci fasakwalar alkibla sai kuma aka ga annabi ya fuskanci alkibla warafa a yanayi sai aka ga ya ɗaga hannu sai na cewa allahumma zidna wa la tanqusna Allah ƙara mana karka tauye mana ka ƙara mana ya Allah karka rage mana wakrinna ka girmama mu ka daraja mu wala tulinna kada ka kada ka kaskantar da mu wa atina ka ba mu wala tuharrimna karka haramta mana wa athirna wala tu'athir alaina ka zaɓe mu kada ka zaɓi wasu a kanmu ko ga waɗannan maganganu suna da girman ma'ana ko yalwata mana kada ka kuntata mana su ya gaji annabi yana faɗin haka to shi kenan kowa dole ya ciwo an ji ƙarar wani abu haka kuma an ga ya fuskanci ya kibar kuma yana faɗan waɗannan addu'o'i wato زدنا ولا تنقصنا حرامنا كرك تويتنا أكرمنا ولا تقلنا جرمضان كدر لجار أكرمان كرك كسان تندر كباب كرك حنم شيري ولا تحرمنا كذابين كذا قد وصل أكرمنا ko buɗa mana karka kuntata mana sai shuru ana sai kowa ya shuru sun mafara can sai annabi ya sake magana ya ce lakadu zilar alayya ashara ayat ya ce an yi mun wahayi an saukar mun da ayoyi guda goma su ne jiya mun karanta ba to ga albishirin kawai da yake ciki an saukar mun da ayoyi guda goma man aqama hunna da kalal janna wanda ya tsaya da waɗannan ayoyi ya cika su ya shiga aljanna da kalal janna ne na mari ba wai ya dukulu janna zai shiga aljanna ba duk wanda ya tsaya da su ya ma shiga aljanna an gama kamar yadda surar ita ma ta zo da sigar fi'ili na mali aflaha al-mu'minun aka ce mu'minai sun shiga aljanna zuwan ta haƙiƙi na kadin shi yake tabbatar da cewa wannan al'amari ya ma abku babu wani shakku kenan a gurin Allah saboda ai yanzu haka da kuke magana aljanna tana da a wannan gaba za a yi ta ba kuma yanzu nan da muke magana wuta tana nan ba wannan gaba za a yi ta ba komai an gama kuma ana jiran mutuwarka kuma tashin ba to wannan sai manzon Allah sun makara abin da Allah ya karanta na bi abin da al-mu'minu الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوكين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ulaika su ne goma ɗayar kawai ta biyo ne ta sha ɗayan da take ciki ta zo ne don ta nuna maka mai zaka gada aka ce dausi zaka gada shigewa aljanna to wannan sai na umar ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wannan to sai wasu hadisai su kuma da suka zo waɗanda suke da rauni su ne kamar yadda imamun da sa'i ya faɗa wato shi kuma tambaya yake ga kamar yadda ya ba da ruwayar an karbo ta ne daga abin imran daga zai dubunu yake cewa kunna li aisha mun tambaye muka ce ma aisha wace ce gina matar manzon Allah ya ummal mu'minina uwar mu'minai ko mu kai mu'mini da to ba ka ce ko annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum duk matan annabi uwar kowane mu'mini ne ba dama ka aura kuma dole kai ladabi na ɗa a matsayin uwa Haifar ka ana kana khuluqu rasulillah ce ya ɗabi'un manzon Allah yake Kala sai ta ce kana khuluqu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alquran فقرأت قد أفلح المؤمنون نبيهم النبي القرآن سيتكرر سؤالنا آية حتى انتهت إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون سيتئسونا waɗannan wannan hadisin da za mu karanta na gaba yana da rauni na gaba da shi yana da rauni na gaba da shi yana da rauni na gaba da shi ma yana da rauni shi kuma cewa yake daga kabul ahba da mujahid da abin aliya ga abinda suke cewa lamma khalaqallahu jannata adnin lokacin da Allah ya halicci aljannar zama aljannar zama zama kawai aiki a ciki ba ba wani aiki da zai in kashi da aljanna wani aiki za ka kana aiki ne dama don ka samu mai kudi kana aiki don ka samu kudi ko don ka samu yadda za a yi ka rayu ma'aikacin da aiwa kudi yake zuwa ba da ya za a yi rayu kawai amma in kana son kudi je kasuwa amma kana ma'aikaci ina wannan sai dai kawai kana aiki dan ka samu dai ka ɗanci abinci ba kwanan na ake ta rikima da gwamnonin ba akan dubu saba'in a dubu saba'in ina zai kai ka ko zogen ka zage haka kawai zoge an gane da zoge ko ba ka da nauyin kowa ba ka da uwa ba ka da uba ba ka da mata ba ka da ɗa ba ka da ƙani ba ka da wa kai kaɗai ke a duniya ka ta koren ka haka kawai a ba ka dubu saba'in a wata ba zai ishe gaba a wannan zamani ko zai isa ba zai isa ba su zuwa sai dai aiki don ka yi mai yau amma in dai tsammanin kuɗi kake tafi kasuwa na ga in kana aiki kawai ka tsaya dai a matsayin ka kawai na wanda za a samu a ci da kyar wannan ma da kyar ne kai hakuri duk da cewa kuna da maitar aikin gwamnati kowa ya sani zai je aikin gwamnati yake so amma dai ga yadda aikin yake a irin wannan kasar kuma yanzu ba a kan da muke magana ba yawa lokacin da Allah ya halicci aljanna ta zama wa ha bi yadi ya daddasa mata abubuwa na kyawu da kawa akai mata lip lip da fadamo akai mata wane ne koramu komai da komai wa qala wayar ruwayar sai ta ce sai Allah ya ce ma aljanna ta kallani ki magana na bista ko da ubangiji ya isa ya ce aljanna ta yi magana kuma dole ta yi inda ai mun ga inda Allah ya ce ma sama da ƙasa bayan ya halitta su qalata ataina ta'idi ko yawa itiya qaw'an Allah ya ba su umarni ya ce ku zo tun ana gane juna kenan ko ana matsayin biyayya ko kuma wutilar samu ku yi tafiya tsala a kai na tsari suka ce a mun zo a matsayin masu da'a ba wani rigima a ciki to kaga kenan Allah zai da umarni duk da cewa wannan hadisin an saka shi matsayin babin da bai inganta ba an gane ko ya mata ta magana saboda kyawunta da siffar da aka mata da lambuna da ni'imomi da mata da giya da duk abin da ka sani na jin daji an tanada komai an kuma kewaye ta da bishiyoyi saboda su kara mata ado yace ki yi magana da kyawunkin nan da komai aljanna ga kyau ga sha'awa ga komai ga abin jin daɗi ki yi magana me za ki ce tun da Allah ya yi ki da kyau haka shi ne sai ta ce ƙadi abula a mummuru mummuru sun rabauta inda sun shigo ne saboda daɗi da kyau da komai an gane kuna gasa akan wata yarinya daja jir da ita ko kaga wani zai gyara zama karka gyara zauna yadda yi wallahi ba wani amfani a ciki yana son ya gyara zama kuku goma ne kowa ga ka yake kawai ga kunan rusa tsaye a gabanta sai da kai ne ta ya za a yi kayi ke nan ko yanzu mutanen duniya aljanna ba ta zafi kowa ba ita zafi mu mummune amma akwai mutane da yawa akwai munafukai akwai fasikai akwai kafirai akwai mulhidai akwai wa dukkan suna nan a duniya sai aljanna ta ce ba wanda suka raba wata sai gobe gobe ne aka zaba ko kuka jefa kuri'a kuma ku aka zaba ya kai ku gode ma Allah ko alhamdulillah da cewa hadisin ana ta maganganu a sansa a wata ruwayar kuma daga abin sa'id khalaqallahu janna. Allah ya halitta aljanna ne labinatan min zahabin wa labinatan min fidda sai to da abin da aka gina aljanna bangaren wasu tubalan ko block din da aka gina na zinare block din zinare wani bangaren kuma aka ce block ne amma na azurfa wadda ke wasu malamai sun rinjayar da cewa wannan gidan azurfan gida ne da hutu gida ne wanda mutum yake fita kawai ya bar gidansa ya zagaya kamar yadda mutane suke da guest house ba wannan rayuwa saboda an ce waliman kafa makama irabihi jannatan yana da aljanna guda biyu to aka ce gidan hutu get house zin abin nan wato blok ɗinsa na azurfa ne gidan zama da iyalai blok ɗinsa na zinariya ina ga ko masu get house ɗai ba sa iya gyara shi ya kai gidan da suke kwana ko da kayan alatu da duk ba ana yi masa waye ne mai get house a ko babu a'a ba su shigo ba masu shi wa ya ce maka suna waje wannan kai ka faɗa ne amma dai ba su iso ba kawai amin sai ce ya yi mata wannan kuma ya faɗaɗa ta ta zamanto wato ta girma aka saka mata haske da komai sai aka ce mata ta kallami yi magana nan ma sai ta ce kadi aflahal mu'minun mu'minai sun rabauta da ita fadakalar hal mala'ika sai mala'iku suka shiga suka yi rawo aka shiga aka kewaya aka ga irin yadda ubangiji ya aljanna faƙalat sai mala'iku da suka fito suka ce duba laki manzilar mu'min madalla da ke aljanna madalla da kika zama masaukin mumin makomar mumin duk wannan muna yi saboda ka kwadaitu kuma ba za a samu wannan abun fada da sauki ba wallahi sai da aiki in ka ta girgiza kai ba za aiki ba zai ma amfani ba kana haka zai ba aiki za ka yi wallahi an fahimta wata ruwayar ita ma haka ne wadda take da rauni ita ma haka ne an kewaye aljanna da katangar zinari aka cuɗanya shi zinarin aka kwaɓa shi aka yi ginin da almisk ita muhumisk haka aka yi shi sai aka ce mata ta yi magana ya ce kari abu la'almubiru har yanzu Wakalatin mala'ika mala'iku suka ce duba ma da aljanna da ta zama masaukin masu ibadi a wani hadisin shi ma da ya zo haka ne lamma kalakallahu jannata adilin shi ma abinda ya faɗi kenan na ƙarshe shi ne sai aka kawo ruwaya wata ita an sha karanta ta cewa a cikin aljanna akwai abin da mala uzunul ra'at wala uzunul sami'at wala ainun ra'at wala wane ne kaza da kaza a aljanna akwai abin da kunne ba ta taba ji ba akwai abin da idanu bai gani ba bai taba ganin ba. akwai abin da bai taɓa fadawa a tunanin dan adam to yanzu ya za a yi bayanin aljanna a ce an kare bayanin ba zai yi ba ba bayanin mai bayani shine abin da ya jiyo daga malamai bayanin mai bayani shine abin da ya gani da idan bayanin mai bayani shine abin da ida zuciya ta yi tunani to duka ya fi karfinka Na ne wasu malamai suka ce to lallai fa aljanna wasu ayin alkur'ani ba za su iya fassaruwa ba a nan duniya sai an je lahira za a gan su ra'ayar aini duk bayanin mai bayani bai kai ya maka su ba wannan sifa da Allah baraka wa ta'ala ya ambata ta al-mu'minu ai kalma ce wanda aka tsago ta daga imani ko daga nan aka samu sunan an samu iman aka samu mu'min mai imani aka samu yu'minu wanda ya imani aka samu kai imani wannan sifa ce wanda Allah ya ambata me sifar mu'mini yanzu tunda duk nan kowa ya da surar da su take magana ko kowa ya da ai surar cewa da shi take magana ko ko akwai wanda bai yarda cewa surar tana magana da shi ba da kai take magana ko kana da shakku ne sai ka ce kai ma dan aljanna ne ai haka kana tsammani kikkiawar zaton da kake kana da tsammani to me siffar ka da Allah yake son ka siffantu a rayuwa domin ka zama ka cike wannan gurbin Allah da ya ambaci sifofi da yawa a cikin alkur'ani da sifofin muminai wani gurin ya ambace su da cewa suna jin tsoron Allah wani gurin ya ambace su da suna sadar da umarnin Allah wani gurin ya ambace su da suna hannuwa daga abin da Allah ya hana wani gurin ya ambace su da suna yi ma Allah da manzonsa da'a yanzu kana hannuwa daga abin da Allah ya hana ya kamar haka yi shuru haka ko a wajen cewa an umurce ka da kai kaza mai annabi yace fa'tu min umasada abinda muka maka umurni ka zo da shi gwargwadon hali saboda Allah bai sanya matsa maka abinda ya wuce karfin halinka amma a wajen hali bai yi irin wannan magana wa ma na haitukum an ku abinda na hane ku kawai ku haru ba maganar wai ka hadu da gwargwadon hali yanzu kuma za ka yi sabo ka ci larura ce to ina sifar ka ta imani na kama akwai tambaya ba ko an yadda cewa saboda sauki abinda aka umurce ka ka zo da shi gwargwadon hali an cewa komo lillahi ƙanifi na ku tsaya tsaye kuna tsakantar da kai inda ku sallah to wannan tsayuwar ma ba kowa yake tsayuwa ya tsakantar da kai ba amma wani ko sabu aka ce masa ya gyara ba zai gyara ba saboda tsabar girman kai akwai wanda in ka ce masa ya shiga sabu ba zai shiga anan aiki ta kawo mana complaint ana hudu ba ma mutane suna chatting to yanzu wannan abin da ka zo da shi shi ma masa zatun ne yanzu da Allah ba za ka iya daina cajin ba kuma yanzu da aka ce ka shiga sahu ba za ka iya shiga sahu ba saboda ka ka ƙi shiga sahu saboda an ce masa zatun ba za ka iya shiga sahu ba na ba za ka iya shiga ba yanzu wannan wani kaya ne shi ma ba za ka iya yin sa ba bayan ka ki shiga sabon kuma an zo ana an yi kabbara kana tuna budurwarka a cikin sallar fa da kake ma ubangiji kana tuna shagonka shi ma wannan masdatun ne ba za ka daina shi ba kana tuna matarka kana tuna kwangilarka kuma kana tuna 2027 da ka ci zaɓe ko ba za ka ci ba jirgi ga tunane-tunane iri daban-daban yanzu duk waɗannan masdatun mai ya yi wata magana tana ba da tsoro wal mu'min mumini idan ya shiga sallah kwakwar rai kalbo zai wobantar da zuciyarsa ne gaba daya akan al'amarin duniya ya jama'a yanzu idan sallolinmu da muke yi in ba ra'amar ubangiji ba tun da ya ce dole ka tsaya ka yi wannan sallar danni kuma ka cire duniyar a ciki yanzu idan Allah ya sa ka'idar ya ce duk wanda ya zo sallar sai ya tuno wani abu bayani ba ba zan karba ba ya za a yi muna ji muna kallo ba a cikin munan nan da kyar a samu waɗanda za su shiga aljanna wallahi ka zo ka ce Allahu akbar ka tuna kowa sai Allah in ku ka kuskura ka tuno wani to ba zan karba ba za ka shiga ka ga da kanka ma ka ce ba za ka shiga ba da kanka yanzu ka ce ba ina da kanka to tun da ko haka lamarin yake da kanka ma za ka yi makanka wannan hukuncin to idan ka tuno wani yana da kyau ka ɗan baka wannan hukuncin a kanka ko za ka sake wata walawalar kuma duk na irin wannan abubuwa su suke sa manzo Allah daga ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce astaghfirullah saboda kenan a cikin sallar ma fa laifi kai kenan shi ga wani hadisi shi kuma da yazo yake ba da tsoro ya ce rubba musallin la khayra fi yace da yawa musallata in ka tara su ba alheri a cikin su subhanallah Allah ka tsare yace da yawa rubba musalli da yawa masallata annabi yace wallahi ba alheri a cikin su ya za a ka komitar da kanka wannan magana ce mai bada tsoro yana ce wanda ya kamata ka ji tausayin kanka wai har in an ce ka yi istijibari Ya ka fara tunanin to kai so a cikin sallar ma tukunna ake maganar ba wai wancan aikin sabon ba tukunna wanda aka ce kwantahu sabon ma da aka ce ku hannu din gaba ɗaya tukunna ba shi ake magana ba yanzu da'ar ka shigo yi ma Allah yanzu ka zo ka yi ma Allah da'a ne amma ga abin da yake faruwa a cikin aikin ka ne ma Allah da'a ka raba kafa guda biyu Da haka kuma sallar nan idan ka dauke ta minti nawa ake na minti biyar ko shida an gama yawanci wannan ma masu dan ja kenan wanda ana musu guna guri sun cika tsawaitawa to shi kenan yanzu mu ƙara zama minti bakwai ko kuma kai ba ta ma minti goma goma sau biyar nawa ne shi ne sallolin guda biyar goma sau biyar a cikin awa ashirin da hudu kenan minti nawa ka ɗauka ma Allah minti hamsin to saura awa ashirin da uku da minti goma su kuma in ba a yi sa'a ba tunda ba a masallaci kake ba watakila zai sabo kake ka je can kai gudma ka je can ka zagi wancan ka je can ka ji mutuncin wancan ka je can ka danna hakkin wannan a tsakanin waɗannan awoyin so a ɗauki mintinka hamsin sai a baza su cikin ka ashirin da uku da minti goma wadda kai ta yawo a gari kana zagin mutane kai na za ka shiga jango a kai makanka hisabi haka ne ko ba haka ba kai makanka wannan yi hisabi So shi bar awa ashirin da uku da minti goma ajiye su su ka ajiye su a gari waɗanda miti hamsin da muka yi da kai na ce kar ka tuna kowa me yasa ka tuna wani a cikin su miti hamsin ɗin ma ba za ka iya bani ba ni kaɗai ka zama ni kake tunawa in ji Allah ba za ka iya ba minti hamsin ɗin ba za ka iya bani ba yanzu idan ka zo ma gaba na ni karar kai na ba ka iya tuna ni complete a cikin minti goma sai ka tuna ka ko sai ka tuno matarka ko sai ka tuno kwangilarka ko kuma sai ka tuno abin da ka sa a gaba ko 2027 ko wani abu kama da haka sai ka tuno idan Allah ya ce ka tafi da minti goma ka wurin wanda kake da tunani ka tuna shi ka ambace shi ka tuno shi a cikin Allah ya baka lada za zaka yi ya zaka yi ya jama'a akwai matsala ko babu matsala ga wani yana kiran sallah kuma ba mu san kowace sallah a ce yana kiran sallah ko ba dai bace ba to kuma shi yana kiran sallah da waya wani irin alam kasa kai bari mu ajiye mu dawo yanzu ko a cikin sallar ma haka ka mana magana gaskiya ne ai mai a cikin masallaci ke jin ake wannan kuma an da sallah liman yana karatu ko ba a yi saboda taurin kan dan adam kuma da liman zai kallo ya ce a kowa ya kashe wayarsa kafin ya kamar haram kana ji kuma ba za ka kashe ba wannan ta'annuci da kake ma ubangiji ya za a yi kaga wannan wata gaba ce wanda Allah fa yanzu ya sake nuna mana ba shi za wayar nan ta buga ta kira sallah dan a matsalin yanzu shi yana ganin wata ibada yake ai ko ko ba haka bane amma kuma a cikin masallaci mutane suna sallah ake kunna irin waɗannan wayoyi to wannan mai dan dama dama kenan wanda ya kawar da mutane daga wajen ubangiji amma ya zo da sunan Allah don dole sai ka manta da karatu ko ka koma ne kana tunanin wani abu wani kuma garaya ya saka a wayarsa shi ba ma Allahu akbar din ya zaba garaya da disco da wasu wake-wake kuma in ka kuskura wani ka ce masa a kashe waya malam da yasa ka kunna to zai fice ce maka ba zai ma dawo masallacin ba ko ai haka ne sun ci haka za ga wasu yara ma wallahi ni ba zan je masallacin ba jama'a dan Allah da tafi idan Allah da irin abin da muke yi bai hukunta mu waye dan aljanna wada akwai magana ai yanzu kad abulahal mu'minun idan Allah da irin waɗannan ayyukan zai kalle mu kuma ya hukunta mu ka gaya mun ɗan aljanna minti hamsin a wuni da kwana ka cinye awa ashirin da uku da minti goma a shar gallanta wannan minti hamsin da za ka yi ma Allah sallar su ma baka tara hankalinka a kansu kuma a gefe guda kayan yarda cewa wannan sallar ita ce a azamun ibadat duk wata ibada da ka sani wanda kake yi ita ce tafi komai girma ta wacce tafi komai girma ita kai ma wannan aikin ita kuma waɗanda suke ba su kai wannan girma ba shi yasa annabi ya ce duk wanda kaga ya tozarta sallah to wallahi sauran ayyukansa sun fi sallar tozarta in ga kana sallah gub gub gub to ba wani abu a duniya wanda Allah ya ɗora maka wanda kake iya cika shi domin ka tozarta sallah duk sauran ayyukanka sun fi sallar tozarta haka annabi ya ce to saboda haka ya jama'a wannan gabar da aljanna take ce maka madalla da kai a matsayinka na to lalle ne kowa ya shiga sa saboda haka maganin abun da za ka sai ka yi ta tuba saboda zuciyarka ba ta iya tsayawa akan abu ɗaya. ita zuciya haka Allah ya ke zala ya zuciya ta fi ruwan tukunya da aka zuba a tukunya aka dora a wuce yana tafarfasa ruwan da yake tafarfasa baya iya tsayawa gobe wutsul-wutsul yake tayi a cikin tukunya to haka zuciya take mabiya rinjayen wasu zukata kini sun bar Allah wutsul-wutsul sun yasa sun juya sun bar Allah a cikin tunaninsu yadda ka ga ruwan nan yana juyawa haka ko Allah ma baya juyawa a cikin zukatan ballan kana nasu tono shi waɗannan su ne gafiru wanda zai daga kansa sama ya kalli sama saboda wani abu da ya dame shi ya ruga shar bai yi tasbihi ba wanda in ka kalli sama ya kamata kai subhanallah sarki ya tabbata ga Allah mahalicin wannan akwai wanda kawai in ya ci arzikin ubangiji ya koshi ya ci tuwo ko da nama ya koshi sai ya kora iko kawai amma dabba akuya ta gidan kunnan akuyar gidan kunnan da za ka ci dusa ta koshi in ta kwanta ta zihi ta ce ba Allah amma ta fi ka yi sai da ba ka yi ba ta fi ka ba ba fa nuna ka muke ba amma tun da za ta ci arzikin Allah kuma ta yi masa zihi ta kwanta kai kuma ka ci arzikin ubangiji ka koshi ka yi ihu ka yi kururuwa kuma ka nemo 'yar gagar ka yi zina da ita da kai da dabba a wajen Allah inda yi ce wane ne fi wani dabba kuma ga shi ka koshi ranar lai kai bayan kaka za a yi ba ka tara nama a banza ba wanda zai ci nama gara rago in ya koshi ya yi tasbihi ya yi tasbihi amma za a yanka shi alayya kuma a amfana da shi amma kai ba za a amfana da kai ba shi yasa wani hadisi yake cewa Allah ya ce ina mamakin mutum mu sauka masa da arziki ya ci amma ba na ganin sa yana hawowa na sauko da arziki ya ci ya koshi amma ban ga da'arka ta hawa sama ba ilai iya sa'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u babu shi ba a ganin ko kalmomi masu kyau ba sa hawa wajen ubangiji a shirya yake da zagin mutane da gulma da annabimanci kawai shi yasa a gaba sannan amalu Salif babu ballantana ya hawa gudu shi yasa Allah ya ce ka cuce ni yanzu idan Allah ya ce maka ka cuce shi ya za ya ce ka cutar da ni wallahi da wannan halin naka jama'a sai mu gyara wallahi babu abin da zai fitar da mu annabi ka ji tsoron Allah duk yadda annabi ya kai da girma da daraja da komai amma Allah ya kira shi ya ayyu annabi sura ce ba sura guda farkon ayar ya ayyu annabi illa amma kai yanzu da wani zai ce maka ji tsoron Allah sai ka tsaya kana ta jaya kana cewa ni za ka biya mun ji tsoron Allah ina yi raini ne wai an rena ka kai wallahi ka kiyaye kanka shi ya sa ina jin tsoron wata aya wanda ta sa wani sahabi kusan kwana yana kuka kwana kusan yana kuka kuma gargarar mutuwa ta zo masa aka gayyato wani na kusa da shi abokinsa kud da a ga wani waya zai je buga duk da wannan magana da muke sai na ma magana wata saboda ka gyara wayar da ta abin da muke fara shi ne magana kuma sauri yake amsa baya sauri ya ji magana da zamu fara ah, wannan dawi ne kenan aka ɗauko wani na kusa da shi kud da kud aboki aka ce zai rarrashe shi ya gina kuka da ya zo shi ma ya fara faɗa masa magana sai aka ji dukkan su biyu suna ta kuka sai aka ji tobe bai faru yace wallahi abin da yake jin tsoro wa badalahum ma lam yakunu yahtasibu yace wannan ayar ita nake tsaye a kanta ina karatu ba da lafiya kuma ga mutuwa yace ina jin tsoron Allah ya ce in kai shiga lahira zai bayyana mana abinda ba shi muke tsammani ba yace to ban san wani abu ne zai bayyana mun ba sai fashe da kuka yanzu ka zauna kana wani ka taba wani irin wannan tunanin zai bayyana maka a lahira abin da ba tsammani ka kasa haura ka kasa haura tsirani wataƙila ma duk ayyukan da ka yi ba a karba ba ka yi kuka da kan Allah ka ba mu dacewa Allah ka yafe mana Allah ka yi mana afuwa za mu tashi a nan saboda lokaci ya karatu sai kuma gobe ma dora ya sha ba mu da abin da za mu zana wani gobe komai ba akwai jana'iza har ta mutum biyu aka ce ko mazaje ne? to Allah ya gafarta musu wanda ba su da alwala su yi alwala wanda suke da alwala kuma فسيرا قريبي الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم النبي أتى كرجه أنا أدعى دم الله أنا جم كوني وبري سما قوام ثم كنا قريب مرة كرجه هو تشكر سكرتي هنا إنك إذا ما الله يريد كايوس Ah, eh, a yi Allahumma inna nas'aluka aljanna ka da jiko